الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين yan uwa musulmi muna ba juna gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a yau uku ga watan ramadanan shekara 1400 da talatin da tara bayan hijira wanda ya zo daidai da sha ga watan biyar na shekara ta dubu goma sha takwas miladiya muna karatun alkur'ani da koyon sanin ma'anoninsa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙara ganar da mu kuma ya bamu albarkar alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka mun tsaya a aya ta 171 a cikin suratul arafi yau za mu tashi aya ta 172 muna roƙon Allah ya mana katari da fahimtar daidai da kuma yin aiki da shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم كتنا يا إند أبنجدنك يشرو زورير ‘ya'yan Adamu daga tsatsonsu wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya kafa musu shaida akan kawunan su yana cewa da su alastu bi rabbikum shin ba ni ne kan ubangijinku ba qalu bala suka ce tabbas ba ja kai ne ubangijin mu shahidna mun tabbatar da shaida akan haka an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin mun yi haka ne domin mu yanke muku hanzari kada ku zo ranar kiyama ku zo kuna cewa mu mun kasance marabkana ba mu san an yi haka ba Allah maɗaukacin sarki yana gaya mana a cikin wannan aya wani abin da ya faru tun asalin farkon tushen rayuwar bil'adama kai ka ce bayan Allah ya koro mana tarihin duniya tun daga kan tarihin annabi adam alaihi salam da muka ɗauko a cikin wannan sura mai albarka suratul araf walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna li a thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama tun wancan lokacin da Allah ya halitta ya sa mala'iku su yi sujada wa annabi adam aka gama labarin aka shigo cikin duniya suka sauko da shi da matarsa suka zauna a cikin duniya aka ce fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun suka zuba ƴaƴansu suka zuba jikokinsu ya zama mazaunin annabi adam da zuriyarsa shine wannan duniyar da shi da shaitan ɗin da ya saba wa Allah ɗin da zuriyarsa Allah ya ce ihbitu min ha jami'an ku fita dukanku ku sauka zuwa ƙasa ba'dukum li ba'din adu da ku mutane da aljanu kuna matsayin abokan ju abokan gaba juna abokan adawa sai aka zauna a bayan ƙasa su suna hayayyafa mu muna hayayyafa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ku da jama'ar ku bil adama su da jama'ar su aljanu suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su amma haka za ku zauna tare a cikin duniya walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin dukkan ku a cikin wannan duniyar ce matabbatar ku take kuma a nan ne inda za ku rayu zuwa lokacin da Allah ya yanke muku to da aka rayu har aka kai lokacin da Allah ya fara tayar da annabawa muka yi labarin annabi Nuhu alaihi salam shine na farko cikin manzanni muka yi annabi Hudu alaihi salam wanda aka tura shi wa Adawa muka yi annabi Salihu alaihi salam wanda aka tura shi wa Samudawa muka yi annabi shu'aibu alaihi salam wanda aka tura shi wa mutanen madian muka yi annabi lutu alaihi salam muka zo muka yi abin nan annabi musa alaihi salam muka zo muka karkare da labarin yadda banu isra'ila suka kare har zuwa bayan rasuwar annabi musa zuwa jiya muka karisa bayani akan banu isra'ila wa tambat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru ya zama dukan labari ya kare dangane da banu isra'il yanzu shine Allah ya mai da mu farkon tarihi kuma tun kafin a fara yin halitta har ya zama dan adam ya fara zama dan adam din tun lokacin ana adam din ba a zo dan adam ba to shine Allah yake gaya mana cewa ai a da can ya taɓa ɗaukan alkawari da bil'adama ta hanyar tun kafin a halicce su sai Allah ya ciro su gaba ɗaya daga tsatson annabi Adam saboda ai annabi Adam shine na farko zai haifi mutum na farko mutum na farko zai haifi wani wani zai haifi wani da haka ne aka cika duniya sai aka ciro dukkan waɗanda za su fito daga annabi Adam tun daga na farko har zuwa na ƙarshe sai Allah ya tara su a wuri guda a farfajiya guda sai Allah ya ɗauki wani alkawari na musamman da shi da dukkan jinsin bil'adama saboda jinsin bil'adama suna da wani muhimmanci a wurin Allah da ya ɗara na sauran halittu da ya yi shi ta ce walakar karramna bani adama mun fifita bani adama a kan sauran halittu wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila to wannan fifiko da Allah ya bamu sai ya zama muna da wani alkawari na musamman tsakaninmu da ubangiji irin alkawarin nan da Allah ya ɗauka da duwatsu suka kasa ya ɗauka da sammai suka kasa da ƙasai suka kasa Ina a aradna al ta ala samawati wal ardi wal jibal fa a baina an a shafaka na minha wa hamala al-insan Wani alkawarin da ɗan adam ya ce zai iya na bauta wa Allah da rikon amanar Allah da sauran amanoni da ɗan adam ya ga cewa shi zai iya wanda sama da ƙasa da duwatsu suka gagara to sai Allah ya ce lokacin ɗaukan alkawari da ku yayi don kada in kun zo duniya daga baya ku zo ku yi taurin kai ku ce ba ku sani ba sai Allah ya tara bil adama gaba ɗaya wannan abun an taɓa yin sa a baya ana fahimta ko wannan wannan labari shine Allah yake bamu anan kai ka ce an koma tun farkon tarihi ne bayan an gama tarihi to shine Allah yake ce mana wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ay wadhkur id akhrajaraka id akhraja rabbuka min aslabi bani adama dhurriyyatihim ka tuna lokacin da Allah ya tara jinsin bil adama gaba ɗayansu ya ciro su daga tsatson iyayensu kai daga mahaifinka mahaifinka daga mahaifinsa haka haka aka rika har aka je kan na karshe sai aka bar annabi adam yana tsaye sai aka ciro dukkan sauran sai aka ajiye su sai ga annabi adam ga sauran mutane an fahimta da Allah ya tara mutane wa ashhadahum ala anfusihim sai Allah ya tabbatar musu da shaida a kansu yace na tsaye da ku ne domin in tabbatar muku da hujja shin kan a yau ku gaya mu waye ubangijinku suka ce kai ne ubangijinmu alastu bi rabbikum kuna da wani ubangiji ba ni ba kuna da wani majibincin al'amari ba ni ba kuna da wani mahalicci ba ni ba kuna da wani da ya cancanta ku masa bauta ku ritsina gabansa wajen neman a baku da neman a tsare ku daga abin da ba so da ya bi ni dukkansu suka ce bala ba ma da wani sai kai ko in ce dukkan kowa akwai wanda zai iya tuna lokacin da aka yaka daga cikinku to Allah ya tuna mana a nan mu manta an fahimta ko shahidina sai dukkan mutane suka ce mun shaida a wani tafsirin wannan shahidna din ba mutane bane suka ce kalu mutane suka amsa sai mala'ikun Allah suka ce mu ne shaidunka ya Allah mu ne kuma shaidu akan so shahidina. mun yi shaida akan ku ku mutane mala'iku suka ce an kulu yawmal In inna kunna an haza gafilin kada ku zo ranar kiyama ku ce da ba ku sani ba mu mu ne shaida mun san an yi haka a wani tafsirin kuma mutane ne da kansu suke cewa shahid shahidna ai na ala anfusina mun shaida akan kawunan mu shine sai Allah ya zo yake ce musu to an kulu a kira'ar ibn amir an ya kulu yau malkiyamati mun yi haka ne don kar mutane su ce an ta kulu kuma shine ana yi zuwa gare ku mutane kada ku zo ku ce inna kunna an hada ghafilin ai mu mun kasance marafkana mu ba mu san an yi haka da mu ba an fahimta ko to mu je gaba kaɗan tu. ta kulu kuma kar ku zo ku ce inna ma ashraka aba'una min qabl ai waɗanda suka yi shirka a baya iyayenmu ne ba mu muka fara ba wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kawai mun kasance zuriya ne ƴaƴa ne waɗanda suka bi abin da iyayensu suke kai bayan iyayen sun shuɗe a fatuhlikuna bima fa'ala yanzu ka halaka mu ka mana azaba da abin da mafarnata suka aikata a bayan mu iyayenmu za ka kama ba mu ba iyayenmu ne suka yi shirka mu muka yi don haka wannan hanzarin kar ku zo ku kawo shi domin ba wa iyayenku kadai aka ɗauki alkawari ba har da kuma saboda Allah ya ɗauka ne min bani adama min zuhurihim zurriyati an fahimci wannan ko to shine Allah madaukakin sarki ya ce mana an yanke wa ɗan adam hanzari dan adam ba zai zo yana cewa ai ba laifinsa bane in ma mutane sun yi kafirci sai su ce iyayensu ne inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala tarihin muhtadu mu mun samu iyayenmu akan wata hanya akan wata milla akan kafirci da shirka haka mu akan abin da iyayenmu suke mu ma akai muke in ma an yi laifi iyayenmu za a kama ta ya za a kama mu mu wannan hanzarin zai iya karkuwa. Allah ya yanke ya ce ba zai karɓi wannan ba shi yasa tun da ce kada ma ku zo kuna ga mun wannan wa kadhalika nufassilu al-ayat wa kadhalika nufassilu al-ayat wa la'allahum yarji'un wa kadhalika nufassilu al-ayat Allah ce kamar haka ne muke bayyana ayoyi daki daki muke fassalce su muke bayyana su la wa la'allahum yarji'un kuma ko saboda ta iya yiwuwa a ce su sake dawa zuwa ga gaskiya su kafiran nan da masu shirkan nan da za su iya zuwa su yi zaƙin baki a gaban Allah su ce ba su suka yi shirka ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce da za a tsaye da su a gaban Allah za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin mu ba mu yi shirka ba za su ce inna ma asharaka bauna min kablu iyayenmu ne suka yi to shine Allah ya ce wala allahum yarji'un da muna bayani akan ayoyi cewa da an yi haka da ku don haka kada ku zo gaban Allah kuna kawo wannan hanzarin wannan maganar da Allah ya saukar da ita ta iya zama dalilin da za su dawo kan gaskiya shine wala allahum yarji'un ko za su dawo fayyatta alhaqqi fayattabi'unahu waɗannan ayoyi da muka ji ayoyi ne da suke bukatar bayani mai yawa shi yasa iya darasinmu na yau zai tsaya ne ka cokam a kan abin da ke cikin waɗannan ayoyi na darusa farko dai mun ji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin cewa an taɓa yin haka da mu aka tara jinsin bil'adama gaba ɗaya to wannan abu ne wanda ba wanda yake wurin lokacin da aka yi annabi adam aka yi da shi wannan annabi adam kuma ba ƙarƙashin al'ummar zamaninsa muke baballantana mana ƙarin bayani annabinmu ne sallallahu alaihi wasallam bai mana ƙarin bayani shine wanda Allah yake bashi ittila'i akan abubuwa irin wannan sai ya mana bayani don haka me muka ji daga gare shi domin samun ƙarin bayani ba wani littafi ko wata kafa ta tarihi da za samu bayani cikakke gamsashe akan wannan abu har ka ji ka gamsu da shi sai daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu ji daga gare shi me ya faru ne hadisi ya tabbata wanda imamu ahmad ibn hanbal ya da imamu nasa'i da imamu tirmidhi kuma ya hassana shi daga muslim ibn yasar aljuhani. yake cewa anna umar ibn al-khattabi su'ila an hadhihi al wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala al-aya فقال عمر بن anhu رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال wannan tambayar kamar yadda mu muke yi an yi irin wannan tambayar wa sayyidina umaru dan khattab Allah ya kare yarda a gare shi me ake nufi da wannan aya me ke kunshi a cikin ta ne kam sai yake ce ni ma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akan wannan aya. ga abin da naji daga gare shi yace inna Allah khalaqa adama alaihi salam thumma masaha zahrahu bi yaminihi fastakhraja minhu dhurriyyah فقال khalaqtu ha'ula'i lil jannati wa bi'amali ahli al jannati ya'malun thumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyya qala khalaqtu ha'ula'i lin nari فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tun da can Allah da ya halicci annabi Adam sai Allah ya shafi bayan annabi Adam da damansa sai ya ciro dukkan zuriyar da annabi adam zai haifa da waɗanda za a haifa masa da Allah ya ciro su sai ya ce waɗannan na halicce su ne saboda aljanna kuma aljanna za su je kuma irin aikin 'yan aljanna za su yi in sun zo duniya sai Allah ya sake shafar bayansa sai ya ciro wani gungu na mutane su ne zuriyarsa ɗaya ɓangaren sai ce waɗannan kuma na halicce su ne saboda wuta kuma aikin ɗan wuta za su yi a duniya kuma wutan za su je sai wani ya ce ya ma'aikin Allah inda ya Allah ya riga ya gama wanke wannan hukunci fafimal fi mal'amal me yasa muke aiki kowa ya tsaya mana ya jira ta inda Allah ya ajiye shi wannan babban tambaya ce ba mai iya amsa ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Idan khalaƙa Allah al-'abda lil janna ista'malahu bi a'mali ahli al-jannati hatta yamuta ala amali ahli janna yace idan Allah ya halicce ka cikin layin tawagan yan aljanna to sai Allah ya sawwake maka aiki irin na yan aljanna sai ka ga cikin sauki kana aiki irin na yan aljannar sai ka rika aiki irin nasu har ka mutu akan haka sai ka samu aljannar fayudkhiluhu bihin janna. sai Allah ya shigar da wannan bawa din da wannan aikin da ya yi din sai ya shigar da shi cikin aljanna shi yasa kuka ga kuna aiki irin na musulunci dama Allah ya ɗora ku akan yan aljanna ne ku kuma tunda a layin yan aljanna aka ajiye ku wa idza khalaqa al-abda lin-nar ista'malahu bi a'mali ahli an-nar hatta yamuta ala amali ahli an-nar idan kuma Allah ya halicci mutum ne domin shiga wuta to sai kaga Allah ya ajiye shi akan aiki irin na 'yan wuta sai kaga yana aiki irin na 'yan wutan kuma yana jin daɗin wannan aikin sai ya ci gaba hatta ya mutu ala amalin min a'mali ahlin nar har ya mutu akan wannan aikin fayudkhiluhu bihin nar sai zama wannan aikin shine abin da Allah zai sa ya shigar da shi wuta aikin da yi ne zai kai shi wutan ba wai tun da don Allah ya rubuta ya zaɓe shi ya ce zai shiga wuta ba da ya zo Allah ya ajiye shi a layin yan wuta sai kaga ya zo yana aiki irin na yan wuta wannan ya yi daidai da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na Abdullahi ibn Mas'ud wanda a cikinsa yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' haka ne ya ce zai iya zama mutum Allah ya ajiye shi yana aiki irin na 'yan aljanna amma kuma ya zama cewa da asali ba a hanyar 'yan aljanna Allah ya halice shi ba sai aka yi kuskuren hanya ya yi batan kai sai ya shigo layin 'yan aljanna sai rinka yin aiki irin na musulmi fa yasbiqu alaihi kitab littafin da aka rubuta masa na cewa shi dan wuta ne sai ya rigaye shi isa shi ba zai riga littafin isa ba tun da da aka tsara shi an tsara shi a ginin yan wuta ne da ya zo yana aiki sai ku ga aiki a zahiri kamar na yan al sai ku ga aiki irin na yan aljanna amma ai ana samun mutum yayi aiki irin na yan aljanna amma laisa huwa min ahli aljannati wa inna ma huwa min ahli an-nar fa yasbiqu alayhi alkitab sai littafin sai rinjaya a kansa fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha sai aiki irin na yan wuta sai ya shige ta ta yaya haka shine ka dubi yanda munafikai a duniya suke aiki kafi munafikai iya sallah ne kafi su iya azumi kafi su iya faɗan la ilaha illallah in sun zo kalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun a masallatai suke a cikin gidajen musulmi aka haife su a makabartar musulmi za a binne su a komai suke amma munafukai ne cikin zukatansu babu imani wa ya san wannan Allah ya san wannan tun fil azal dama tun da ya ajiye su a tawaga ce ta yan wuta sai aka yi batar kai sai ka gansu a masallaci amma yan wuta ne fa na bi amali ahalin nar sai zama aiki irin na yan wuta suke yi fa yadkhuluna ha sai su shiga wuta Allah ya zalunce su kun fahimci abu? babu zalunci a cikin wannan shi yasa in aka zo shiga wuta ko aljanna kowa zai shiga ne da iya gwargwadon aikin da yayi in kayi aiki irin na yan aljanna sai ka shiga aljanna dama kuma tun can a cikin taragon yan aljanna aka ajiye ka lokacin da aka ɗauki wannan alkawarin ana fahimta in kuma ka zama cikin yan wuta sai mutum ya aiki irin na yan wuta ina fata mun fahimta wannan shine ya kawo mu zuwa bayani dangane da wani abu da ake ce alfitra me ake nufi da alfitra lokacin da Allah ya yi wannan halitta din ya ciro mu ya dauki wannan alkawarin tunda dukkan mu mun ce za mu bauta wa Allah da musulmin da kake gani yanzu da kafiran yanzu kowa ya dauki wannan alkawari to sai Allah sai ya dora mu akan fitra fitra ita ce tushen halitta ba akwai abin da ake ce default ba asalin tushen yadda aka fara gina dan adam by default an yi dan adam ne akan zai yi imani da Allah kuma babu wanda zai kafircewa Allah wannan shine default din halittar kowane dan adam in ka sayo wayar ka ai akwai asalin factory setting shine za a ce default setting haka ne wannan shine yadda aka dora ta dole ne ka zauna akan yadda factory ta ajiye ta zaka canza kwanan wata za ka canja time za ka canja waye za ka kawo applications inda kake so ka dura a cikin waya ba irin wanda suke kai ba kana iya sauke komi wanda ke ciki sai kai sabon installation to haka dan adam yake in ka shigo duniya akwai yanda Allah yi ka by default factory setting amma da ka shigo duniya ka fara girma ka fara wayo sai iyayenka su yi tasiri a kanka ko ka ci gaba da zama akan yadda kake in iyayenka dama akan hanyar suke factory setting shine su musulmi ne masu imani in kuma iyayenka kiristoci ne sai ka bi kiristanci in iyayenka yahudawa ne sai ka bi yahudanci in iyayenka majusawa ne sai ka bi majusanci in kuma ba iyaye ba a'a community da kake ciki ko environment din da kake ciki sai yi tasiri sai ya canza ka sai ka koma wata hanya amma asalin ɗabi'ar ka da Allah ya yi ka ne akan factory setting shine setting din imani shine ma'anan lahi lati fatara nasa alaiha jama'a an fahimci wannan karatun ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yarda a gare shi Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra wa fi riwayatin alal milla wannan hadisai duka na ɗauko su ne daga cikin tafsirin ibnu kathir Allah ya masa rahama dangane da fashin bakin wannan aya yace fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tulidu bahimatun kama tuladu bahimatun jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane bil adama da kaga an haife shi a duniya ana haifarsa ne akan fitara kowa ya gane fitira yanzu ko me za ku fassara fitara? default kowa an halicce shi ne akan asalin tushe na tauhidi kowane mutum in aka halicce shi a haka yake zuwa duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa abawahu sai iyayensa su yi tasiri akan sa in ya fara wayo sai su masa setting sai su ɗura masa ko yahudanci ko kiristanci ko majusanci ko abin da suke kai mu da muka yi sa'a iyayenmu dama musulmi ne sai suka ɗora mu akan musulunci sai ka ci gaba daga inda ka tsaya ka tuna da ka taɓa yin kalmar shahada na shiga musulunci wanda da ya taɓa kiristanci ko yahudanci shine in zai dawo gida sai ya yi kalmar shahada kai dama a gida kake baka bukatun sai ka yi kalmar shahada kun fahimta da kyau iyayenka dama sun same ka da aka haife ka akan kalmar shahada sai suka dora ka su ma iyayensu haka ne mun gode wa Allah da Allah ya sa mu da iyayenmu muke kan fitira jama'a na fahimtar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada misali yace kaga yanzu kai zaka bada misali akan waya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada misali akan dabba yace yanzu in aka zo haifuwar dabba ana haifanta ne akan default in dabba ta zo za ga an haife ta da cikakkiyar halitta da idonta da kunnuwanta da komi da komi nata ya ce in dabba aka haife ta kakan ganta tana da tsagaggen kunne kakan ganta da hujin hanci wa yake mata daga baya masu ita da za su zo su mata akwai dabbar da za a ce in an haife ta saboda ana bukata za a yi kuɗa kawai sai ta zo da hujin hanci ko saboda mutanensa suna so su yi amfani da suna tsaga kunnen dabbobin su don su gane sai Allah ya tsaga musu tun daga can wannan su za su yi da kansu don haka in dabba ta zo za ta zo ne jama'a za ta zo da cikakkiyar halitta salimatul a'da annabi sallallahu alaihi ya ce kun taba ganin wata ta zo da tsagaggen kunne ba haka za ta zo ba iyayen gidanta suke mata to haka shi ma mutum ake haifarta kan musulunci sai dai iyayensa ko al'ummarsa ko garin da ya samu kansa sai su canza shi sai ya zama ya tashi daga kan fitarar da Allah ya ɗora shi jama'a an fahimci wannan hadisi na gaba shi shine hadisin da Imam Ahmad da kuma Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yarda a gare shi Anas ɗan Malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yawm al ranar kiyama za a ce wa mutum daga cikin yan wuta a ra'aita law kana laka ma 'ala al-ardi min shay'in akunta muftadiyan bi mutum ya shiga wuta ya fara jin kunarta sai a tambaye shi a ce yanzu inda duk abin da yake kan duniyan nan na arziki kana da shi naka ne za ka ba da shi domin ya zama fansa ka samu ka fita a nan dan adam sai ya ce na kwarai kuwa ya ɗauka za a ɗan samu ɗan sauki ne sai a ce masa sai Allah ya ce masa kad arattu minka ahwana min dhalik da na nemi ka bada abin da bai kai wannan wahala ba ba sai ka cire kudin aljihunka ka bayar ba ba sai ka ɗauki gidanka ka sadakar ba ba sai ka ɗauki abin da ka mallaka duka ka rabu da shi ba a'a kan akhastu alaika fi zahari adama Allah tushrika bi shay'an na ɗauki alkawari da kai a cikin tsatson babanka Adamu cewa in ka zo duniya kar ka shirka da ni fa abaita illa an tushrika bi da ka zo duniya sai ka ki ka bi wannan hanyar sai ka tsaya akan kai sai ka yi shirka da ni sai ka saba mu da kuma abu mai sauki na ne ban ce ka bada ko sisi ba kawai in ka zo karka mun shirka ka yi tauhidi ka bauta mu a cikin wannan akwai kashe kuɗi a cikin wannan akwai rasa wani abun duniya ya ce na nemi kai wannan baka yi ba ya kuma ka sauki baka zaɓa ba don haka yanzu ba zan nemi wa ka abin da ya fi wahala ba in na nemi wanda ya fi sauki ka gagara ta yaya kuma za a samu abin da ya fi wahala an fahimci wannan wani hadisi yana nuna mana cewa duk mutumin da ya kai kansa wuta shi ya kai kansa maganar da aka yi a baya cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce halaktu haula ilil jannati wala ubali waɗannan 'yan aljanna ne kuma ban damu ba aljanna za su je waɗannan 'yan wuta ne kuma ban damu ba wuta za su je wannan baya nufin cewa Allah ya hana ka damar da za ka yi tasarrufi da zuciyarka wajen zaɓar me za ka yi duk wanda ka shi akan kafirci a yau dole ce ta zaka kafirci duk wanda ka gan shi yana musulunci dole ne yasa yake musulunci akwai wanda ya zo ya tilasta ka ya shaƙe ka ya ce maka sai ka yi musulunci an yi maka irin na banu isra'ila wa ana fauka kuma tura khudu ma tana kun quwwa an kawo dutse ne aka ce maka musulunta ba za a sauke akan ka yasa kake yi kyauta kake kai ka ga dama in ka ga dama kuma ka iya fita haka ne faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur don haka tunda Allah ya maka wannan mutum ba zai samu hujja ba a wurin Allah daga baya zai ce ai Allah maɗaukakin sarki bai kyauta masa ba tun da dama tuntunin ya halice shi domin shiga wuta ne bai kamata yanzu ya kama shi akan me yasa bai yi aiki irin na yan aljanna ba tun da dama ya sa shi akan shiga wuta ana fahimta da kyau yadda zaka gane wannan shine yanzu yadda muke rayuwar mu mu dan adam idan ka ga dama ka jin yunwa za iya jin yunwa haka ne in ka gada maka koshi za ka iya koshi in ka gada maka ji kishirwa za ka iya ji kai in ka gada maka shaƙi iska za ka iya shaƙa in ka gada ma sai ka ce ka fasa ba za ka shaƙa ba akwai wanda ya sa ka dole amma in ba ka shaƙi iska ba za ka yi ne za ka mutu in ba ka ci abinci ba za ka yi ne za ka mutu ina ce akwai mutanen da suke yajin cin abinci har su mutu a haka in ka ga dama kana so ka rayu kuma sai ka ci abinci Allah ya sa kaddarar rayuwarka dole sai ka ci abinci ka sha ruwa ka shaki iska amma babu wanda ya taba zuwa ya tilasta ka dole ya ce maka ka ci ko ka sha ko ka shaki iska kai ka ga dama kake yi to haka ne aljanna ma amma kuma dole ne duk wanda ya ci abinci sai ya ji ya koshi ba dole bane sai Allah ya kaddara zaka koshi saboda akwai wanda zai dauko abincin yana so ya ci sai ya kasa ci sai dai a dura masa ruwa akwai wanda zai dauko ruwa yana so ya sha sai ya kasa sha sanadiyar haka har ya iya mutuwa kaga ashe akwai kaddarar Allah a cikin aikin amma ba za ka ce Allah ne zai maka komi da komai kai za ka yi wa kanka to haka ne imani ma da shi da kafirci kai ne ka zaɓi ka sha ruwa don haka kai ne za ka zaɓi ka rayu ta hanyar shan ruwa kamar haka ne kai zaka zaɓi ka je aljanna ta hanyar yin imani in ka ga dama ka mutu sai ka kishan ruwa sai ka mutu abin ka kyauta ko ba wanda zai ce maka me yasa haka ne in ka ga dama ka shiga wuta sai ka zaɓi kafircin ka sai ka yi aikin ka na kafirci sai ka shiga wuta jama'a ana fahimta amma kuma tun da Allah ya riga ya rubuta in wutan zaka je zaka ga kana yin aiki irin na yan wuta in aljanna za ka je sai ka kana aiki irin na 'yan aljanna iskalin kawai da zan warware muku a nan shine mecece alaƙa tsakanin Allah da bawansa wajen ƙarfin iko na shiga wuta ko shiga aljanna shine kowanne daga cikinsu akwai mashi'arsa mashi'ar ɗan adam ita ce liman sha minkum an yastaqi mashi'ar ubangiji ita ce wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin don haka duk wanda yake so ya je aljanna ga kofar aljanna akwai wanda ya je zuwa aljanna sai aka ce eh, a riga an cika no entrance ba vacancy akwai wanda ya taba zuwa zai musulunta aka ce an yi yawa ka jira sai gobe kamar yadda ake muku za ku shiga biyu ko a ce ka bari sai baɗi ko baka ci jam ba ba wannan ba ka ashe hanyar zuwa aljanna a buɗe take amma ta ina aikin Allah kuma yake a ciki shine yanzu kaga kowa yazo yana ta shiga akwai waɗanda ba su shiga ba me yasa ba su shiga ba Allah yana yin ikon sa ne in Allah bai ga dama ba wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba wanda ya isa ka ganshi ya shigo ya zo ya zai shiga musulunci sai in Allah ya bashi dama in Allah ya sa akwai rabonsa a wannan aljanna kuna fahimta da kyau amma idan da ya zo zuwa kuma zai je Allah yana tura shi ne ko wani ya zo ya ce masa tashi ka je a zai je a ransa ne cewa yana so sai kaga ya je sai kaga ya je don radin kansa ai akwai mutum da yawa da zai zo akan zai shiga yau sai ya ce bari ya bari sai gobe da ya bari sai gobe akwai wanda zai ce masa me yasa wannan ya nuna cewa akwai naka so din akwai kuma son ubangiji wane ne yake da superseding ko overriding ko prevailing mashi'a wanda nasa yafi na karfi shine na Allah saboda baka isa kai ba sai Allah ya ga dama amma Allah baya yi shi kaɗansa sai in kai kana so don haka duk wanda kaga ya je wuta dama yana son wuta ne duk wanda kaga ya je aljanna dama yana son aljanna ne kun fahimci wannan karatun da kyau hadisi na gaba shine hadisin da ibnu jarir ne tabari ya ruwaito kuma ahmad shakir ya inganta shi ya ce hadisi ne jayyid inda a ciki yake cewa wani daga cikin magabata wato ɗansa ya mutu ɗan ya mutu yana da kwana shida a duniya ko ranar suna bai kai ba sai babansa sai yake cewa jabir idan an je an bunne wannan ɗan nawa kaga an rufe idonsa kaga an ɗaure ƙafafunsa ya ce ka kwance duk ɗaure-ɗauren da aka yi nan ka sassauta likafanin nan ka buɗe masa idonsa sannan a binne shi ya ce saboda ya ce ka yi mun wannan shi kenan aka je aka binne yaro aka yi masa komi dan kwana shi da fa ce muku ba a yi suna ba aka binne shi aka yaka shi jabir da ya dawo sai ya ce masa Allah ya maka rahama ya abul me yasa ka ce mun in naje ayi wa dan danka wannan abu a cikin kabari yace abin da yasa nace kai masa haka shine saboda za a zaunar da shi kuma za a yi masa tambaya an fahimta sai ce a yaya za ka ce za a yi wa ɗan wannan ƙaramin yaro tambaya me za a tambaye shi kuma wa zai tambaye shi an fahimta ko sai ke cewa yus'alu yace yas'aluhu sa'i ko yas'aluhu sa'iluhu ladi a الذي أقر به في صلب أبيه adam. yace mai tambaya zai tambaye shi ne akan alkawarin nan da ya ɗauka tun yana tsatson babansa adamu za a tambaye shi kana kan wannan alkawarin shi ne kawai tambayar da za a yi masa yace haddasa ibn abbas ya ce saboda ni ma na ji ne daga abdullahi dan abbas sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha masaha sulba adama fastakhraja minhu kulla nasabatin huwa khaliquha ila yawmil qiyamah fa akhadha minhum al mithaqa an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa takaffala lahum bil arzaqi thumma a'adahum fi sulbihi falan taquma sa'atu hatta yulada man a'ta man u'tiya al mithaqa yawma id faman adraka minhum al mithaqa akhir فوفى به نفعه الميثاق الأول ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة yace Abdullahi dan Abbas ne naji yana cewa Allah madaukakin sarki ya ciro zuriyar annabi Adamu daga tsatsonsa sai dauki alkawari da su cewa in sun zo duniya za su bauta masa shi kadai kuma ba za su yi shirka da shi ba sai Allah kuma ya ce ni kuma tunda kun yi wannan alkawari ni kuma na dauke muku nauyin abinci da abin sha da abin da kuke bukata a duniya duk wannan ni kuma zan tanadar da su a duniya tun kafin ku zo ma in dai za ku bauta mun shikenan sai Allah ya saukar da kayan arziki a duniya da komai dan adam ya zai ta ɗibawa shi dai bautawa Allah akwai abin da dan adam da ya zo shigowa ya shigo da shi ne komai anan ka zo ka samu Allah ya yi ne saboda tauhidi saboda wancan alkawarin kun cika naku ni kuma barin cika nawa sai Allah ya cika nasa ya ce to alkawari kashi biyu ne akwai alkawarin da aka yi wancan sauran alkawari na biyu shine daga ran da ka balaga in ma ya ta ku rusulun minkum yakusuna alaikum ayati akwai manzanni da Allah zai rika turowa za su zo su yi wa'azi za su karantar za su yi gargadi za su dora mutane akan hanya daga ka balaga to ka tsaya akan wannan hanyar da manzanni suke sai ka dauki alkawari da Allah akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka dauki alkawari na biyu ga wancan ga wannan sai ka tsaya akan haka har zuwa ka mutu sai Allah ya cika maka alkawarin sa shi ma na biyu alkawari na farko shine tanadan muku kayan arziki da walwala na duniya alkawari na biyu kuma shine in kun mutu ya baku mai aljanna sai ce to duk wanda ya zo ya cika alkawari na biyu na bayan an haife shi ya rayu kenan bayan alkawari na farko to shikenan sai Allah ya cika masa wanda kuma ya zo ya karya alkawari na biyu sai Allah ma ya yanke nasa sai Allah ba zai cika masa ba ya ce wanda kuma ya tsaya akan alkawari na farko har ya mutu kafin lokaci na biyu shine wanda ya mutu yana ɗan ƙanƙanin yaro ya ce to shi kuma alkawarin farko ne kawai zai masa amfani ana zuwa sai a tambaye shi akan alkawari na farko yanzu kai in ka mutu za a tambaye ka akan alkawari na nawa ne wancan alkawarin za a tambaye ka kai da Allah ba ba wancan za a tambaye ka ba yanzu annabawa sun zo maka man rabbuka wa madinuka wa ma kitabuka wa ma wa man nabiyuka man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka ai waɗannan su ne alkawari na biyu in kun za ku yi imani da Allah da annabinsa da addinin musulunci to su za a tambaye ka ba za a tambaye ka wancan na ƙarshe ba amma ƴan ƙananan yara wancan kaɗai za a tambaye su an fahimta wannan da kyau hadisi na gaba hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito shi kuma ya inganta shi daga abu hurairah ta Allah ya kara ya dagare shi yace lamma yace manzon Allah sallallahu alaihi ya ce lamma khalaqa Allahu adama masaha dhahrahu fa saqata min hi kullu samatin huwa khaliquha min hi ila yawm al وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيسا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيس ما بين عينيه قال أي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال ربي وكم جعلت عمره قال ستين سنة قال أي ربي وقد وهبت له من عمري أربعين سنة lokacin da Allah ya gama halittar annabi Adamu ya ciro waɗannan mutane ya gama wannan dan da aka zo wannan daukar alkawari sai Allah ya ciro mutane sai ya baje kolin su a gaban annabi Adamu sai Allah ya sanya haske a idon kowa annabi Adamu yana ganin su kowa yana gane shi sai hango wani mutum ya masa kyau ya ba sha'awa sai ce kai wancan wane ne ya Allah sai aka ce wannan daga cikin ƴaƴanka ne sunansa Dawudu sai ce ya Allah wannan Dawudu nan shekara nawa ka bashi zai in ya zai rayuwa yace 60 sai ce ka ya Allah na kara masa nawa ni nawa ka bani yace naka dubu sai ce to na bashi 40 a cikin nawa ai 40 kan ba yawa a dai cika masa shi ma ya samu 100 mana shekara nawa dubu an yi minus 40 saura nawa 960 ana nan ana nan ana nan annabi adamu alaihi salam ya zo ya gama rayuwarsa aka zo aka yi annabi dawudan ma ya gama an gama har an zo abinda Allah madaukakin sarki yake ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana anan yace ba qada umuru adama lokacin da kwanan Annabi Adam ya kare a cikin sa dubu ya bada kyautar nawa sauransa nawa 960 suna cika ja'ahu malakul maut sai ga mala'ikan mutuwa ka san tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriduna ba sa jinkirin time time ya cika sai zo ya ce masa time off. da ka mutu yanzu ya ce a ba zan mutu ba Ya ce ya aka yi baraka mutu ba ya ce awalam yabqa min umri 40 sana kai baka san saura shekara 40 ba shekara dubu Allah ya ban an riga an gaya mu ka zo gaggawa akan mu. kala sai aka ce awalam tuti ha ibnaka dauda ka manta cewa ka bada danka annabi dauda ka bada dauda shekara 40 sai hada adamu ya ce a ni ba san haka da ni ba a maganan mutuwa ba wasa ni ba a haka da ni ba fajahada adamu annabi musu annabi adamu yayi musu fajahada zuriyatuhu sai zuriyan annabi adamu suka gada sun cika musu wa nasiya adamu annabi adamu ya manta wancan alkawarin fa nasiya zuriyatuhu sai zuriyan annabi adamu suka zama sun cika mantuwa wa khati'a adamu annabi adamu sai kuskure idin na cikin aljannan nan fa khati'a zuriyatuhu sai sa sai zuriyar sa su ma suka cika sai suka zama masu yin kuskure da rabkarwa Allah ya fi mana amin ashe mun gada ne to amma wanne ne aka gadan irin wanda mutum zai kuskure na tawili annabi adamu ma'asumi ne dukkan annabawan Allah ma'asumai ne annabi adamu ya kuskure amma irin tabkata asa da mutane suke a yanzu ba za su ce sun gaji ba kansu annabi adamu ba sannan musu akan gaskiya nan ba su gaji annabi adamu ba a ahidna ila adama min qablu fanasiya ya manta kuma ka san kowa yana iya irin wannan mantuwar amma ba mantuwa irin ta kadhalika atatka ayatuna fanasitaha irin wannan kan fa kadhalika al-yawma hadisi na gaba wanda Abu Ja'far Ar-Razi sahibu tafsir ya ruwaito kamar yadda Ibn Abi Abdullah ibn Ahmad ya ruwaito da gare shi da Ibn Abi Hatim da Ibn Jarir tabari duka ta hanyar sa shi ma ya ruwaito daga Ubay ibn Ka'ab Allah ya kare yadda ga Ubay ibn Ka'ab yake cewa a dangane da wannan ayar wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum yake cewa Allah madaukakin sarki ya tara mutane gaba daya waɗanda duk za su zo su taru a wannan duniya sai Allah ya ba su baki su samu daman da za su yi magana fa takallamu sai kowa yi magana wa akhadha alaihimul ahda wal mithaq Allah ya dauki alkawari da su wa ashhadahum ala anfusihim ala subbi rabbikum qalu bala sai Allah madaukakin sarki yace fa inni ashhadu alaikum fa inni ushiru alaikum samawati sab'i wal ardina sab'a Allah yace ina daukan alkawari ina sa kuma sama da kasa su zama sune shaidu akan ku wa ushiru alaikum abakum adama kuma na sa annabi adamu ya zama shaida akan ku an taqulu yawmal qiyamati lam na'lam bi hadha kada ku zo ranar kiyama ku ce mu ba mu san da haka ba ba yi wannan da ni ba ilamu annahu la ilaha ghairi ya ku yan adam ku sani cewa babu abun bauta da cancanta bayan ni wala rabba gairi ko babu ubangiji bayan ni wala tushriku bi shay'an kar ku yi shirka da ni da kowa wa inni sa'ursilu ilaikum rusulan ni kuma zan aiko muku da manzanni liyunziruna liyunzirukum wanda za su rinka muku gargadi a ahdi wa mithaqi za su rinka tuna muku da alkawarin da ke tsakanina da ku da mithaqin nan da ke tsakanin mu wa unzilu alaikum kutubi zan saukar muku da na qalu mutane duka suka ce nashhadu annaka rabbuna wa ilahuna mun shaida cewa kai ne ubangijin mu kai ne kai ne kuma abun bautar mu la rabba lana gairuka ba ma da wani ubangiji bayanka wala ilaha lana gairuka ba ma da wani abun bauta bayanka fa aqarru lahu yawma idin bi ta'ati wa rafa'a abahum adama fa nazara ilaihim fara'a fihim al ghaniyya wal faqira wa hasana surati wa duna zalika bayan an gama wannan sai Allah ya daga annabi Adamu sama sai ya ga mutane duka ya dube sai ya ga akwai kyakkyawa akwai mummuna ya ga akwai alaman mai wadata akwai talaka sai ce ya ubangiji lausan wai ta bai da ibadika ya Allah ka daidaita bayin kamar zama duka iri daya duka kyawawa ko muna <laughs> ko duka masu kuɗi ko talakawa amma wani ya fi wani ba a samu matsala fa kala sai Allah ya ce inni ahbabtu an ushkar ai ina so a gode mun ne saboda duk yadda kake kafi wani to sai ka gode mun akai kuma duk yanda kake wani ya fika sai ka roƙi Allah ya ƙara maka ya ce ni kuma abin da nake so kenan wasu kululi wala ne. to wannan shi ne wannan hadisi da yake faɗa to fassara ta biyu dangane da wannan aya ita ce fassarar da Ibn kathir ya kawo ta a ƙarshe ta malaman da suke ganin cewa wannan aya tana tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da alkawari da mutane amma ba wai a da tun fil azal an taɓa yin wannan abin da ake faɗan ba suka ce su haka suke fahimta ba dangane da wannan ayar kuma waɗannan hadisan ba abin da suke nufi ba kenan ya kawo maganar su amma wallahu a'lam magana da tafi rinjaye ita ce magana ta farko din nan wadda take tabbatar da cewa an yi wannan abun a baya amma dukkan mu yanzu mun manta to Allah kuma yana tuna mana yanzu tun da Allah ya gaya mana mun gaskata cewa an yi haka akwai shakka akai babu shakka abin da ya sa shine da mai hankalinmu da mara hankalinmu da mai imaninmu da wanda bai yi imanin ba da wanda ya yadda da wannan labarin da wanda bai yadda ba ai kowa yadda cewa an taba yin wani wai shi annabi adamu akwai wanda ya taba nuna ya taba ganin sa ne akwai wanda ya taba ganin hotonsa ko aka ji sautinsa ya kuka yi kuka yadda cewa akwai shi saboda Allah ya ba mu labari to tun da duk abin da Allah ya bamu labari muna yarda to wancan ma mu yarda da cewa an yi haka duka daga tsatso guda ne kuma kamar yadda muka yarda akwai aljanna da wuta muke aiki domin su kar mu shiga wuta kuma don mu samu aljanna haka za mu gaskata irin waɗannan labarai Allah maɗaukakin sarki ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas kuma Allah ce inna hadha la al-qasasul haq wannan labari ne na gaskiya tabbas an taba yin haka yanzu mas'ala ta ƙarshe da za mu so mu yi tambaya a kanta ita ce idan wannan waɗannan ayoyi sun nuna mana cewa Allah ya halicce mu akan fitara kuma wancan abin da muka karanta dangane da ɗan ƙaramin yaro ya nuna cewa yara suna kan wancan fitirar ta alkawarin farko ko to wasu irin yaran cin yanzu 'ya'yan kafirai waɗanda iyayensu kafirai ne sannan kuma yaran suka mutu suna kanana su ya za a yi da su ne ka a lahira sannan ina kuma wanda shi babba ne ba yaro ba ne amma tun da aka haife shi wawa ne ko mahaukaci bai taɓa yin hankali ba har ya girma har ya shekara arba'in daga baya mutu a mahaukaci wannan bai ma san waye Allah ba bai san waye Allah ba an je lahira ina za a kai shi sannan kuma akwai mutanen da suke kasashen da a yanzu a wannan zamanin nan amma ba samu labarin an yi annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba samu labari ba akwai waɗanda lam tablughuhum da'watul muhammadiyya har yanzu shi yasa aiki yake kan malamai wajen da'awa a rika shiga ko ina ana isar da wa'azi wa laqad wasalna lahumul qawl la'allahum yatadhakkarun akwai mutane irin waɗannan su in an je lahira ya Allah zai da su kawai Allah zai ce musu man rabbuka wa ma nabiyuka ba san waye rabbuka ba san waye nabiyukan ba kuna fahimtar tambayoyin nan sannan akwai mutanen da su kuma sun rayu kafin a tada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma an tada shi amma kafin su ji labarinsa sun mutu su kuma ya za su yi waɗannan su ake ce musu ahlul fatra waɗannan duka ibnu kathir ya yi bayanin su sosai a ƙarƙashin ayar wa kunna mu'adhibina hatta na rasula amma akwai alaka tsakanin sa da wannan ayar da muka karanta shi yasa za mu yi bayani akai anan in mun je can kuma in Allah ya kai mu ma yi dogon bayani amma yanzu dai a jumlace duk wanda ya zama bai samu cikakkiyar hujja da Allah zai iya kama shi da ita ba to Allah baya kama mutum sai da hujja yaro karami hujja ta bayyana a kansa mahaukaci hujja ta tabbata a kansa wanda bai ji labarin musulunci ba ko kuma ya ji labarin musulunci amma a karkace duk abin da ya ji akan musulunci shine ta'addanci ne da ƙauyanci da zagi akan musulunci har ya mutu akan haka sai yana tsanan musulunci saboda abin da ya ji akan labarin musulunci mummuna ne kawai da shi da ahlul fatara waɗanda suka mutu kafin a tada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan duka ina makomar su take ana fahimta da kyau irin waɗannan mutane akwai maganganu na malamai kala kala kala kala waɗanda dukansu suna da goyon bayan dalilansu har sun kai kusan maganganu kashi bakwai an fahimta magana da ta fi shahara a wurin malaman sunna wadda kuma ita ce ta filin jaye kuma galibin malaman suna suka fi yarda da ita ita ce maganar da abul hasan al'ashari ya kawo a cikin littafinsa na aƙida littafin da ya ƙarshe a rayuwarsa wadda kuma ibnu taimiyya ya ƙarara a cikin majmu'ul fatawa da almajirinsa ibnul qayyim da sauran malaman sunna cewa waɗannan mutanen gaba ɗayansu za a yi musu jarabawa ne a ranar kiyama wanda ya ci jarabawa sai je aljanna wanda ya faɗi a jarabawa sai je wuta akwai hadisai da yawa daga manzan Allah sallallahu alaihi da suke tabbatar da haka daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tara irin waɗannan mutane ahlul fatara da su da mahaukata sai Allah ya ce musu ku tafi wuta ku je wuta waɗanda suke da consciousness din righteousness da piety da tsoron Allah sai su ga Allah ya fi karfin ya bada command kuma a tsaya ana ja duk da cewa wuta ya ce a ji shi ya ka kai nasa ne wutar ma tasa ce ya ce ka shiga ba kawai sai su kama hanya za su shiga wuta suna shiga sai su tadda ita da sanyi da aminci kamar yadda annabi ibrahim ya shiga wuta ya same ta bardar wa salaman ala ibrahim sai dukkan su a ce ashe ku masu biyayya ne ashe inda an turo muku annabi za ku bi shi ashe inda kai mai hankali ne za ka yi musulunci ashe inda kai ɗan kankanin yaron nan ka girma musulmi za ka zamo ashe inda wa'azi ya same ka da gaske akan musulunci da ka musulunta shi yasa a yanzu ma kake nan akan irin wannan fitira da ka je ka aljanna udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzan wadancan kuma sauran matsiyatan a ce ku je wuta yace akan me har kai ka ce mu je wuta me muka yi a kuna bi fa'ala al-mubtilun irin wannan maganganu wasu su yi laifi mu kuma ka ce a kai mu wuta akan me a mu bara mu je wuta ba me yasa ka turo mana manzanni ne ma ja ana min bashirin wala nadir kun fahimta sai su ce iyayenmu ne suka yi shirka ba mu ba sai su fara irin wannan musun da ake faɗa a cikin wannan aya sai Allah ce nace ku je su ce ba za mu je ba sai Allah ce a eh, dama inda kuna duniya kuka girma ku yan ƙananan yara dama kafirci za ku yi waɗannan mahaukatan dama inda kuna da hankali kafirci za ku yi waɗannan dama inda manzo ya zo muku kafirci za ku yi waɗannan inda kun ji labari akan musulunci dama cutar da musulunci za ku yi ba za ku yi imani ba don haka gaba ɗan ku ku tafi wuta ita ta dace da ku don Allah Allah ya yi adalci ko bai adalci ba wannan ne ƙarshen adalci kenan wallahu ya bil haq. wannan shine hukuncin da za a yi a ranar kiyama waɗansu daga cikin malaman sunan sun ce su wannan magana ta musu ƙarfi ba kamar ibnu abdul bar annamari Allah ya masa rahama Ya ce wannan ba ta yi ba sauran manganun sun fi karfi saboda ai ranar kiyama ba ranar jarabawa ba ce ta yaya zaka kace za a yi jarabawa suka ce wannan hadisin bai inganta ba ranar kiyama ranar sakamako ne jarabawa an gama a nan duniya sai ibnu taymiya suka ce a kai kuwa ka tsaya bana ka duba da kyau akwai jarabawa a lahira ma me yasa in mutum ya mutu a cikin kabari za a ce waye ubangijinka nan duniya ne waye manzonka waye nan me ya suna wannan abun jarabawa duk ka yadda da cewa za a yi jarabawa nan ba ba duniya bane me yasa ka yadda da cewa yau mai yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un in an je ranar lahira za a ce ku fadi ku yi sujada waɗanda dama suka yi imani sai su yi sujada waɗanda kuma ba masu imani ba fala yastati'un sai su kasa wannan ba jarabawa ba ce? jarabawa ce wannan ya nuna cewa akwai jarabawa ko a lahira ma ya ce lokacin da babu jaraba kwata-kwata shine in an shiga sakamako ko aljanna ko wuta amma jaraba ba ta kare ba sai in ka samu sakamako wannan magana ta fi karfi don haka akwai jaraba ma dukkan irin waɗannan saboda Allah ya dora mu akan fitira wannan fitirar ita ce ta dace da alkawarin da Allah ya dauka da mu tun da ya cire mu daga tsatson baban mu annabi Adam da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thanks a lot.